Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai masu sauraro Asuma na ke muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji mu ɗauke da bayanin ofishin ministan kiwon lafiya al'umma dangane da cutar sankarau. a jihar agadez nan garuruwa sun fitar da sanarwa dangane da al'amarin bakin haure da kuma biyan haraji shugaban majalisar dokokin kasar faransa na gudanar da wata ziyara aiki a nan nijar a shirin musamman muna dauke da rahoto kan wata haduwa ta marubuta Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, Sakatare General na Ofishin Ministan Kiwon Lafiyar Al'umma kuma shugaban kwamitin ƙasa mai kula da annobar cututtuka ya kira wani taron manema labarai a jiya da marece, inda ya kawo haske kan wasu bayanai da ake yadawa dangane da cutar sankarau a Nijar. Ya bayyana cewa waɗannan bayanai ba su da tushe balle makama. Mutane Muhammadu ya fassara mana rahoton da Nafisa Adamu ta shirya mana. Daga ranar 20 ga wannan wata an samu bullar cutar sankarau a cikin duka jihohin ƙasar nan banda jihar Agadez da kuma Difa a cewar shugaban kwamitin da ke kula da cututtukan annoba. Akwai fargabar bullar wannan cutar ta sankarau a cikin waɗansu gidajen asibitoci hudu. Sai dai cutar ba ta kai inda za a iya kiranta da annoba ba wanda daga nan ne ake iya yin rigakafi. Dr. Idrisa Muhammadu ya tabbatar da cewa muna a cikin lokaci ne da ake iya samun yawaitar kamuwa da annoba iri-iri. Shama asibitin dai sun tabbatar da cewa an samu bullar cutar a shimfiɗar ƙasashen da ake samun wannan cutar ta sankarau musamman ma a ƙasar Senegal zuwa Ethiopia. Kuma ya ce sun tashi tsaye gadan-gadan wajen murƙushe cutar tare da tallafin abokanin hulɗa kuma tuni sun tanadi isassun magungunan rigakafi domin shirin ko ta kwana. 'Yan ƙungiyar Boko Haram sun kai hari a garin Dogo mai nisan kilomita talatin da biyar da karamar hukumar Jaskeru jihar Difa da misalin karfe biyar na Maritain jiya. Maharan sun hallaka mutum ɗaya suka ƙone wani shago bayan sun kwashe abin da ke cikinsa sun kuma tsere da dukiya mai tarin yawa. Magajin garin Jaskeru Usaini Bukar ya yi wa wakilin Adam Babu Karna karin haske. Wajen biyar aka yi mini waya aka ce akwai yan boko haram sun zo sun kwace mutum guda sun koma haka ne na ji tunan ko iko ne ko kuma talaka ne haka na kwaminu a talaka ne su abun da suke wanda suke shi shine yake ba information a fds haka ne haka ne na ji suna yi paske sun san duka wanda ba su ra'ayinsu ko wanda suna ba information suna collaborate da fs sai su yi identify eh, su zo su kashe suna yi ba su zama a gari su jira yan boko basu sun san lokacin da sun zo sun tamani ba su iya gamu da nfds haka ne sun zo ba su dare ma suka kace afire suka koma afire kuma da dare sun koma wanda suke suke so su kace ba shi ba ne wani ne suka kace don sun zo sun sa wuta a shakokin wanda suke so a kace afire kuma suka dauka wasu selile suka koma Magajin nan gari goma sha biyar na ƙananan hukumomi da suka da kuma ilahirin mashawarta na jihar Agada sun bayyana rashin gamsuwarsu da yadda ake tattalin al'amarin bakin haure. Sun bayyana hakan ne a cikin wata sanarwar da suka fitar jiya da marece bayan wani taro da suka gudanar. Musamman sun bayyana rashin amincewarsu da dokar nan ta dubu da goma sha biyar dangane da safarar bakin haure ta barauniyar hanya wadda ta tanadi hukuncin ɗauri a gidan kaso. Abin da suke gani ya yi nauyi sosai a gare su su da ke gudanar da wannan aiki. shugaban majalisar mashawarta ta jihar agadez muhammad anaku na dauke da karin bayani kowa ya ji wannan shekara agadez akwai migration nasaru sun ce su kawo kudi a sai da wannan migration mun ce muna ja gadas tun zamin kowa da kowa yana zuwa yana tayya carrefour ne matsala na migration mutane agadas cikin shi ne suka samu abun da za su ci hukuma ya taso ya ce za a sai da wannan baya da kyau criminal ne ce babu matsala yaran nan dama hukuma ne ya samu musu hanya wanda za su yi wannan aiki tunda hukuma da kanshi ya ce za a sai da su ya nemo abun da za su shiga mun yi proje mun gani abun da muka yi nan nasarar wanda suke zuwa da kudin nan sun ce su kudin su ga aiki wanda za yi shiga ba abun da mu muke so mun ce ma hukumar mu Wagalwa da ma nasaru ne suka sa ya yi ta maza maza saboda ya samu wani kudi ko to yanzu babu kudi yara na Nijar an kama su kenan kar wata masala ta zo ma Nijar kenan a yi maza a diba wannan haraka a gara shi A yayin wannan sanarwa wakilan jama'a sun yi Allah wadda da ganin yadda kamfanonin haƙar ma'adinai guda uku a yankin wato Kuminak da Somayir da ke ƙarƙashin Arewa da kuma su suka kasa baiwa hukumomi wasu hakokinsu. Yusuf Maha shine magajin garin Cirozirin ya kuma ƙarin bayani kamar haka. Tun shekaru uku da suka gabata muna biyar bashi na miliyar ɗaya da 'yan kai na sefa. Magana ce da ta shafi 'yanci. Muna amfani da wannan dama domin shaida wa duniya abin da muke ciki da kuma menene yake faruwa dangance da biyan mu wannan haraji wanda haƙƙi ne ga al'umma. A bayyane yake tare da sabbin hanyoyi na sakewa ƙananan hukumomi mara. Abin dogaro ga waɗannan ƙananan hukumomi shine abin da suke suke tattarawa. To sai dai idan ba su samu isassun kuɗaɗe domin tafiyar da ayyukansu, akwai yiwuwar shama'a su sare ba za su ƙara saka tsammani ba akan wannan sabon tsari. Kuma abin na gaba za mu bi duka hanyoyin shari'a da suka dace domin tabbatarwa waɗannan ƙananan hukumomi da kuma jiha 'yancinsu. Faire en sorte que les communes et la région rentrent dans leurs droits. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Faransa ya suma wata ziyara aiki jiya a nan Nijar, a yau da safe ya kasance a gaban 'yan Majalisar Dokoki na ƙasar Nijar. A jawabin da ya gabatar kula da Bartolon ya shaida da niyyar ƙasar Faransa ta yakar ta'addanci a yankin Sahel baki ɗaya da kuma musamman a Nijar. Mu yaƙi ta'addanci musamman ma Boko Haram, mu tashi tsaye tsayin daka ga baki ɗaya mu kare ƙasashen Afirka, Nijar, Mauritaniya, Burkina Faso, Chadi da dukkanin yankin Sahel, inda akalla wannan yankin ya ƙumshi mutane da su kai miliyan saba'in da suke rayuwa a cikin wannan yankin. Sannan kuma mu kare ƙasar Faransa da Turai waɗanda su ma suna fuskantar barazanar ta'addanci. Duka dai muna cikin yanayin tafiya ɗaya ne. Nijar tana saka aika makudan kudade wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da kuma kula da waɗanda suka baro mazaunin su sanadiyar wannan hare-hare na Boko Haram da suke zama gudun hijira a Difa. Faransa tana da masaniyar ƙasar Nijar tana fuskantar barazana a iyakarta da Libya da kuma Mali. Za mu tashi tsaye tsayin daka ga baki ɗaya domin duka mu ɗaya ne domin samarwa yarenmu makoma ta gari da walwala da kuma haɗin kai. Wannan ziyara ta shugaban majalisar ƙasar Faransa kula da Bartolon a Yamai ta zo ne bayan wadda shugaban ƙasar ta Faransa Faransa Hollande ya kawo a cikin watan Mayan na 2014. Ƙasar Faransa da ƙasar Nijar suna da ƙwarar hulɗa a fannin siyasa da tattalin arziki da kuma fannonin al'adu, kimiyya da tsaro. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muktar Muhammadu ya shirya, Muktar Muhammadu ya fasara. A fuskar tattalin arziki ƙasar Faransa ce take sahun gaba a kan ƙasashen da ke tallafawa Nijar idan aka duba wajen samarwa ƙasar Nijar da kayayyaki da kuma magungunan gidan likita. A fannin hulɗar raya al'adu, kimiyya da fasaha ƙasar Faransa ta zuba wa Nijar makudan kuɗaɗe da suka kai miliyon tamanin na euro a shekara biyar, inda ita ce a sahu na biyu wajen tallafawa Nijar a wannan fanni bayan ƙasar Amurka. Sannan kuma tun shekara dubi da goma sha biyar Faransa ta girka wani reshenta na tallafawa rundunar haɗin gwiwa na soja domin tabbatar da tsaro da ke ayyukanta a yankin iyakokin Nijar, Burkina Faso da kuma Mali. Kuma abin riƙewa a ci gaba da ayyukanta rundunar soja ta Barkan ta ƙasar Faransa ta aiko da waɗansu ƙwararrun sojojin sama a nan Yamai, sannan kuma ta kafa wani barikin sojanta a Madama iyaka da ƙasar Libya. A yau ne aka gabatar da Sani Haruna mataimakin shugaban kungiyar malaman makarantar 'yan kwantaragi sinasab a gaban alkalin shari'a a nan Yamai bayan da ya kasance tsare a hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta ranar Juma'a da ta gabata. Labarin da ke zama daga sakatare janar na kungiyar ta sinasab wato Wankela Halidu ya nuna cewa an sallami Sani Haruna. a fagen wasannin motsa jiki labari ya karkata ne a ga ofishin ko kuma ga kafofin ga kofin kasa da kuma kwambalar kwallon kafa ta yan aji na biyu da kuma kwambalar kwallon kafa ta dalibai ga cikakken bayani a wannan rahoto na sumana amadu wanda muntar muhammadu ya fasara Dangace da abin da ya shafi tankaɗe da rairaye a kan wasannin ƙwallon ƙafa domin fitar da zakaran zakaru na ƙasa a mataki na biyu a fuskar jihar Maraɗi, an kammala wasannin inda aka yi karawa na kusa da ƙarshe tsakanin Wambai da kuma Nasara. Sai dai a jihar Zandar tuni an san waɗanda za su wakilci jihar a wajen waɗannan wasanni, waɗanda suka haɗa da 'yan wasan Kandarga, GSD da kuma Espoir FC. A yayin da a jihar Agades ake ci gaba da tankaɗe da rairaye ɗin. A daya ɓangare kuma an soma wasannin ƙwallon ƙafa na ɗalibai 'yan makaranta na wannan shekara, inda ɗalibai dubu ne da suka fito daga sassan jihohin ƙasar nan daban-daban suke halartar waɗannan wasanni. Kuma a cikin tsari akwai wasanni daban-daban da za a gudanar, ciki har da kokowa a yau da gobe. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A marcin shi ne aka gudanar da bikin soma haɗuwar marubuta karo na biyar a nan Yamai. Kasashe goma sha ne ke halartar wannan haɗuwar. An gayyaci ƙasar Haiti wadda ta aiko da wakilai guda uku. Afirka da rubuce-rubuce na waƙe shine taron wannan haduwa da biyar. Mutar Muhammadu ya fassara mana rahoton Maryama Gello Kyanda. Je partirai avec pour seule valise mes mots au bout de mes lèvres, mon but donner du love jusqu'à ce que la haine capitule. Beo wani matashi ne marubucin littattafai na kasida, a wannan ne karonsa na farko da ya zo a Niger. A cewarsa wannan kasidun da yake yi wani abu ne mai jayo hankulan jama'a. Beo yana rubutu da Faransanci ne da kuma yaren Creole, kuma a cewarsa yaren Faransanci babbar sa'a ce. Wannan fasaha tana tafiya tafiya zuwa ga wani bangare ina ganin abu ne mai matukar mahimmanci ina rubutun littattafai da faransanci da kuma yaren creole wanda duka da yake idan aka fassara su akwai da yawan abubuwa mabambanta ina fata ga dukan wanda bai samu rubuce-rubuce na ba ya yi kokari ya karanta su musamman creole domin fahimtar yaren biyu da nake magana a kansu wi philip shi ma wani marubuci ne kuma yana alfahari tare a yi zancen ƙasarsa Haiti, wacce ta girgiza duka hankalin duniya. Kashi 85 cikin 100 daya na marubutan dai sun kasance suna rubutu ne da Faransanci. Har yanzu dai rubuce-rubucen littattafai yana da matsayinsa, kamar yadda marubucin ya bayyana sabbin fasahohi na zamani ba sa iya maye gurbin karance-karance. Karance-karance ko ya kasance a littattafai ko kuma ga waɗanda suka samu sa'a suna da na'urori da dai sauransu yana ba da damar dawowa domin tattara fahimta da kuma tunanin mayarwa karance-karance a wurinsu da kuma kimarsu sai a haɗu a maraicen yau inda za a baje koli tare da kuma muhawarori daban-daban a can ccfn Marala masu tare ma'anar maka ƙarshen labarin namu na maraicin yau zan barku da gungun Muhammad Antani dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.